rahotanni daga garin difa cikin karamar hukumar yamal ba a jihar gombe na bayani da cewar 'yan sanda biyu ne suka mutu a yayin da wani saurayi guda ya rasa ransa a bayan da mota ta buge shi a tattaunawa mu da wani mutumin garin difa wanda kuma ke da zama a garin gombe ya ce lamarin ya afku ne a ranar asabar da dare a sa'ilin da 'yan sanda suka je garin difa domin kama wasu matasa yadda rufar ya zo mana ɓallan sha sosai aka shiga musu garin 'yan sanda za su kama wasu yara ka kama su sai kuma yara suka tashi cewa ba su karsu ba dai garin hayaniya ya tashi musu 'yan sanda su kuma suka fiddi mota bayan sun kama yara ɗaya sai tsallaka suka doke da yaron mota su kuma ta je ta fada cikin lambatu a dadda kasuwan nisan sosai matasa suka zo kan wurin duk 'yan sanda dai kusan guda biyu ana bamu labarin da ya su sannan kuma sun rasa da yaran nisan sannan kuma an gona mota ta kasance abin da ya wakana difa kenan har ta a difa suka yi kuma sun je sun samu yaran na gofar gida ne kuma ma suna cikin cin abinci su bayan sun kama yara ne dai ba su kama su da duka ba sun sa su kuma yara samari suka ce ba za su tafi ba kuma kusan ɗaya daga cikin sandan ma garin ƙauyen sana kusa da jifan wato ba eh. suka ce masoya zai su zo yara laifi ne suka yi za a kama su wannan shi na abin da ya wakana tsakanin su garin a tare su yan sanda tunda sun tafi motar da gudu suna gudu sun doke wanda aka doke a kan hanya to kaga da ya fada lambatu kuma mutane matasa suka zo wannan abin da ya kasance kenan so da matasan suka zo wajen da motar yan sandan ta fada lambatu sun lalata motar ne ko kuma kona ta ne suka yi bisa ga dukkan bayanai dai wani wuce mota dai ta kama wuta wasu kuma suna cewa an sa wa mota ne wuta ba matu da mota ya fada lambatu kan kaga za ka yi da kanan zur a fetur ne ta yi wuta ta afka da wuta ta kama su kuma yan sanda ba samu filin tsira ba suka goni a cikin mota bayanai kuma sai suna cewa a yan sa wa yan sanda yan sa wa yara taya yan sanda taya ne aka gona duka kuma labari ne da ke wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ya kake da bayanin cikin garin ɗiba don gama mun ji an ce eh, an tura yan sanda ba bisa ga dukkan bayanai dai yaran matasa dai ba sa gare sun tsere sun bar gari dai dai da tafe da wanda suke da karfi a cikin suna cikin gidajensu. Daga bisani na tuntuɓi kakakin hukumar 'yan sandan jihar Gombe DSP Faji Attajiri domin samun bayani a hukumance kan wannan batu. Eh, wannan bayani ana so a bincika kan kuma ya faru. Haka ne, amma bayanin da ya zo mana daga wannan yanki shine 'yan sanda sun je suka yi kamen wasu yara su kuma yaran garin suka ce su ba su iya ji ba har ya zamanto garin gudu ma 'yan sanda suka buge wani yaro guda da mota su kuma 'yan sanda sun kama hanya da su tafi sai mota su ta fada kwalbati sai yara kuma suka je suka yi mata jiran mikiya dai ya kai ga har 'yan sanda biyu su ma an kona su eh, abin da ya faru yanzu ana son ƙungiyar tsaro wanda masaniyan da ke magana tsari da ita in an gama da cikin za ma bayani. a takaice wannan abu ya faru ko kuma bai faru ba. Eh, akwai abin da ya faru in ba faru ba za a ga bincika. to kuna da rahoton cewar kun rasa jami'an ku guda biyu a wajen. abin da ya faru ana zuwa bincika in an an samu rahoto duk da ya faru za a ma bayani amma yanzu mutane. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.